ita macen giwa yadda Allah ya halicce ta shine yana ɗaukanta aƙalla watanni sha takwas zuwa watanni ashirin da biyu kafin ta iya haifuwan ɗa ko ya. Akwai giwaye irin na Afirka, sannan akwai giwaye irin na Asiya. Su giwayen Afirka kam, ko ma ya aka yi dole sai sun kai watanni ashirin da biyu da ciki a jikinsu kafin su iya haifan wannan ɗa. amma giwayen da ke Asiya suna iya haifan ɗa daga watanni 18 zuwa watanni 22. To wannan jimawa da suke yi kafin su iya haifan ɗa. Malamai suka ce ya samo asali ne saboda jaririn giwa yana da girma sosai. Kafin halittan shi ya gama cika halitta har ya kai lokacin da za a haife shi shi ne yake ɗaukan wannan tsawon lokacin kusan shekaru biyu fa kenan to wannan ya sa giwa ta zamo ita ce dabban da ta fi kowace dabba jimawa da ciki a jikinta kafin ta haifi wannan ɗa haka giwaye suke fama in sun yi ciki sai sun yi shekaru kusan biyu kafin su iya haifan wannan ɗa da suka ɗauki cikin shi to wannan shi ne, a nan ina da tambaya a gare ka kai mai kallo tambayan shi ne ita macen giwa kam menene sunanta da hausa macen giwa meye sunanta da hausa idan ka sani kana iya sa a comment section idan kuma baka sani ba kana iya dubawa allah za a samu wanda ya sani da ya saka to wannan shine ni ne aliyu tijjani aliyu daga adamawa state a nigeria bisalam